ga ɗan wani saƙo da nake so don isar kaɗan abin ya yi kai a saƙon da nake so in isar ne wato dangane da rayuwan da wasu ƴan uwanmu suke samun kansu a cikin daji na wato 'yan bandin ake cewa ko wanda suke barna a cikin daji su saci ɗan adam kuma su saci shanu wadda wannan abu da yake faruwa yana alaƙa da gaba da ake so a cinna a nan musamman arewa tsakanin ƙabilu guda biyu hausawa da kuma fulani allah ya sauƙaƙa wallahi wannan matsala idan malamai ba su tashi suka yi da gaske suka yaƙi wannan matsala a kwakwalen mutane travanism ake cewa ɓangaranci ko nuna wato ni ba ƙabilan wani bane wani ba ƙabilan wani bane bari mu yi gaba a tsakaninmu har ya kai ga za a yi faɗa ana samun ramukon gayya a tsakani to wallahi Najeriya ma ba za ta zauna lafiya ba to dole malamai su tashi su haskawa 'yan ƙasa cewa kar su yadda a haɗa su fulani kar ya dai faɗa da ɗan uwansa bahaushe bahaushe kar ya dai faɗa da ɗan uwansa fulani zaman lafiyar nan ita ce komai a rayuwa kuma malamai bai kamata su ja baki su shiru irin waɗannan abubuwan yana faruwa ba idan malamai suka ja bakin su suka yi shiru waɗannan ababen na faruwa ka daina kallon yankinka tana zaune lafiya kana jin labarin abun daga nesa haka da muke samun labarin waɗannan fituntunu. ana yin su daga wani waje ko ka samu a fim ake kallo ko kana jin labari a wani ƙasashe kamar Somaliya irin tashin hankali da fituntunu da yake faruwa a can kana ganin sa a nesa kana jin labarinsa daga nesa to yau ga ta ta shigo cikin ƙasanka a cikin Najeriya to yanzu wani mataki ka ɗauka matakin da za mu ɗauka addu'a addu'a a dage da addu'a a yi ta addu'a a yi ta nafulfili a yi cikin salloli duka cikin sujada a roƙi Allah ya kwantar da wannan tarzoma duk wanda kuma yake da hannu a cikin ta-da-hankali da hankali da ta da fitina a cikin Najeriya muna roƙon Allah ya shiryar da shi in ba ma shirya ne kuma muna roƙon Allah ya wargaza shi ito na asirinsa ya kuma tsare mana mutanenmu da kuma mutuncinmu da al'ummarmu gabaki ɗaya wato ba da ku gane abun da nake gaya muku ɗin ba sai kun saka abin a kwakwalwanku kun yi tunani me nake nufi ka ga yanzu waɗanda suke zaune a can in fa abin kai ya shafe ka da ka ji haushin ƴan uwanka in ba su taya ka da addu'a ba ma kawai za ka ji takaicin 'yan uwanka idan ba su taya ka da kyakkyawan magana ba ma balle a ce ka ja bakinka kai shiru ya zamanto kawai kana kallon abin da yake faruwa da su baka sa baki ba baka yi addu'a ba ina fata muna ganewa yanzu ka dubi wani video da na gani video nan da na gani wani gida ne aka je aka samu na fulani baicin an kwashe musu shanunsu gabaki ɗaya kakaf shanu wajen sama da guda ɗari uku an kwashe sannan a rubutun an ce an kwashe musu shanu sama da ɗari uku sannan ga mace da goyo a bayanta an harbe ta amma ga ɗan nan a manna a bayanta ɗan yana manna a bayanta kuna fahimta da ransa yana kuka amma uwarsa ta mutu ga wani magidanci shi ma an kashe shi an kashe 'ya'yansa duk an zubar da su ƙura ya bulbule su saboda bindiga ya yi huce a kansu ga gyatumar wani an raɓarɓasa kanta da harsashi an harbe an fasa kanta to yanzu kai ina gyatumarka ba tana gida ba kai yanzu ina matarka ba tana gida ba kai yanzu ina ƴaƴanka maza da mata ba ga su kana tare da su ba a dai yanzu zaka iya kwanciya kai bacci a kofar gidanka ina gaba abin da zai same ka jiya nake kallon wani mai POS yana cire kuɗi ga kuɗin ya fidda ita a banza yana kirga abinsa ga kuma waya a hannunsa ga komai da komai kowa zai zo ya saka ya cire cikin kwanciyar hankali da lafiya sai na dubi wannan mai fiye na ce lalle muna godiya wa Allah Bauchi akwai kwanciyar hankali amma Zamfara da kewayen Sakkwato, da kewayen wani wurare a Kaduna wallahi wannan musiba da yake faruwa muna musu addu'a Allah ya kawo musu sauki kar kuma Allah ya bari wannan abu ya yi yaɗo a tsakanin al'umma har ya yi faɗi muna roƙon Allah Allah ya dakatar da shi haka kuma ya zama wajibi mu yi addu'a wa jami'an tsaronmu Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ku dinga amin mana Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wannan amin inda kuke rowarsa ɗin in abun ya fa’in abin ana yin addu'an wanda yake kai musu a can sun fi ku amin saboda sun ji abun a cikinsu na fata muna fahimta da haka muna addu'a Allah ya karfafa gwiwan jami'an tsaronmu wa'yanda suke da uniform da wa'yanda kuma suke na farin kaya duk muna musu addu'a Allah ya karfafa su police da sojoji Allah ya karfafa ku Allah ya karfafa ku Allah ya ba ku nasara Allah kuma ya dakusar da san zuciyarku in akwai san zuciya a wajen wasunku Allah ya dakusar da ita wannan shine addu'an da muke yi domin duk wanda bai damu da al'amarin ƴan uwansa ba to baya tare da su ina fata mun fahimta babu kabilanci a cikin addinin musulunci wancan nawa ne wancan ba nawa bane babu wannan hada mu fada ake so a yi tsakanin Hausa da kuma Fulani mu kuma Hausawa mu Fulani ne Fulani Hausawa ne haka muke a dunkule sunan mu ma ana ce mana Hausa Fulani kuna fahimta yan uwa sunan mu mene Hausa Fulani me dalili kai ka auri bafulatana ba bafulatani shi ma ya auri bahaushiya mun gwamu duk wani wanda ka samu a cikin arewa ba da ka same shi ba face yana da dangantaka na jini da bafulatani dan fodiya ma ai bafulatani ne ina fata muna fahimta dan fodiya ma bafulatani ne to don haka muna da jini a jikinmu na cewa mu fulani ne kuma mu hausawa ne yanzu wannan zaman lafiya da kuke kallo muke yi samunsa a nan ɗin nan ku je ku dinga buɗewa kuna kallon irin abubuwan da yake faruwa a cikin wato faɗin duniya saƙo na gaba zuwa ga 'yan bandit mayakan daji ku ji tsoron Allah musamman Bello Turji ka ji tsoron Allah Bello Turji bella turji ka ji tsoron Allah kana jeji kana ɗaukar rayukan al'umma da kai da yaranka wallahi bella turji ka ji tsoron Allah bella turji ka ji tsoron Allah bella turji akwai ran da da a cusa ka a cikin kabari wallahi kai kaɗanka a ranan da ka shiga cikin ramin kabari bella turji wallahi babu uwa babu uba ba masoyi ba ɗa ba ka da abin da za ka iya biyan wani abu ka fanshi kanka abu gaban Allah ta'ala sai abin da ka aikata mai kyau idan har ka mutu tare da laifi da hakkin al'umma a kanka na zidda jini wallahi turji ba wanda zai kwace ka gaban Allah lahira ta shige gaban wasa kai dan uwanmu ne musulmi bella turji kai musulmi ne bello turji kai kana matsayinka na fulani mu muna matsayinmu na hausawa mu ‘yan uwanka ne ta ɓangare biyu ta jini mun haɗa da fulani ta addini kai ɗan uwanmu ne ba wanda isa ce bella turji arne ne face shi musulmi ne amma bella turji yana laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da kai bella turji abin da kake bayar da hujja na waɗannan ababe da suke faruwa hujjan da bella turji yake bayarwa yana cewa ai su ma ba a kyauta musu ba tabbas ba a kyauta muku ba domin akwai abubuwan da ya faru ko kuna ga ba a kyauta muku ba tunda harka ce ta a kyauta a matsayin shugabanni su kyauta muku su ba ku ruwan sha su kai su muku gada su yi muku wuta a ba ku ababen more rayuwa a kai muku titi wannan hakkin ku ne kuma a nema muku yadda shanunku za su wuce su yi kiwo ba tare da sun taɓa manomi ba manomi shi ma kar ya taɓa su wannan haka ne kwarai da gaske in dai maganan adalci ne wannan haka ne ya kamata a baku ku amma tauye muku hakki bai halatta ku ku tauye wasu ba domin kowa Allah zai tambaye shi akan sa ne kowa Allah zai tambaye shi akan hakkinsa ne wanda ya tauye maka haƙƙi ka bar shi Allah ya tambaye shi zai je gaban Allah kai in an tauye maka haƙƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kai ka tauye ma wani haƙƙi ba bai ce ka kashe wani ba wanda ka kai ka kashe shi din bai da laifi ba shine wanda ya tauye maka haƙƙin ba ina fata mun fahimta ba shi ne wanda ya toye maka haƙƙi ba kuna da haƙƙi a yi muku kuna da haƙƙi wato ainihin a yi muku makaranta na addini da kuma na rayuwa na nufin na boko a shigar a kai muku malamai su yi muku wannan duk kuna da haƙƙi to amma rashin yi muku wannan ba shi ya halatta wannan ta'addancin naku ba ba shi ya halatta ba da haka mu wannan nasiha da muke yi zuwa ga kai Bello Turji da ire iranka da yaranka muna maka nasiha ce ta ƙauna cewa ka ji tsoron Allah domin Bello Turji zaka ganshi a cikin daji har aya ma yana ja har hadisi ma yana ja kuma ya ce an ce masa kafiri yace shi yana sallah masha Allah to sallah kuma tana hana alfasha da mummunan aiki domin Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka minal kitabi ka karanta abin da aka yi wa'ayi gare ka daga cikin Alkur'ani. wa aqimi salata ka da sallah inna salata lalle sallah tanha tana hani anil fahsha'i daga alfasha wal munkar kuma yana hani akan duk wani muggan aiki wala dhikrullahi akbar ambaton Allah kuma shine abin da yafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah kuma ya san abin da kuke aikatawa bella turji Allah ya ra ganin kuma Allah yana kallon abin da kake aikatawa kuma bella turji ka ƙara sani Qur'ani yace wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar nauyin wata rai wata rai ba ta daukar nauyin wata rai duk wannan sako ne zuwa ga bella turji har yanzu akwai daman tuba akwai daman sulhu wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar nauyin wata rai yanzu idan hukuma sun tauye muku haki wasu gwamnoni sun tauye muku haki an wulakanta ku an yi kaza an watsar da ku to yanzu waye suka wulakanta ku waye suka tauye muku hakkin ku waɗanda kuke kama sun nan ba su suka tauye muku hakki ba waɗanda kuke kashe su ko kuke kai musu hari ba su suka tauye muku hakki ba yaya za a yi wata rai ta ɗauki nauyin wata rai yaya za a yi ga wanda ya yi barna ga wanda zai ɗauki nauyin barna daban ya kamata a yi aiki da hankali ta'addanci bai da kyau kuma Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yadda ku yi barna a doron ƙasa bayan ƙasan ta gyaru yanzu dai ana zaune lafiya ƙasan tana gyare to wanda ya zo ya tayar da ita kuma kaga shine mabarnaci to muna isar muku da cewa lalle karfar mutuwa ta cin muku wallahi ba ku tuba ba ku tuba ku daina wannan aiki ku kuma bayyana tubanku wa al'umma ku bayyana tubanku wa Allah madaukakin sarki wannan shawari ce kuma nasiha ce direct zuwa ga Bello Turji ka ji tsoron Allah kuma muna kira ga shugabanninmu cewa don Allah don Allah Bello Turji idan sun bada in sun ba da dama a yi sulhu to don Allah a zauna a yi sulhu da su kuma a kiyaye musu amanan sulhu ɗin su yi bayanin kukansu mu na Najeriya ta sa ido da kuma gwamnan kewayoyin gwamnonin kewayen su taimaka domin dakatar da ɗaukan alhakin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a kuma dakatar da fitinan da za ta iya lalata mana kewacinmu na arewa mu yi wannan ƙoƙarin shugabanni su tashi da kyau su yi magana da wannan wato sulhu ɗin domin a samu zaman lafiya domin a samu zaman lafiya domin duk wani shugaba yana ɗauke da jami'an tsaro a bayansa wallahi ƴan uwanmu kuma ba su da jami'an tsaron da za su kare su sai in abin ya faru a kira a ce ga wani abu ya faru an zidda jini yau ko da a yi ba ta kashi tsakanin su wa'yancan su bella turji jama'ansu da kuma jami'an tsaro mu ne muke kashe kanmu domin jami'an tsaron ai ƴan uwanmu ne kuma sannan su ma wanda ake kashe su ƴan daji ɗin ƴan uwanmu ne to abin da ya kamata shine dukka sai a zauna a yi reconciling a lura da ko menene an fahimta a tattauna a sa ta a teburin gyara don a samu a gyara kowane ɓangare domin haka ƙur'ani ya faɗa وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ya ce wa in min minal na qatatalu idan ɓangare biyu na ƴan uwa mu'mini suka yi faɗa fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu, ku daidaita su ku nan ku yi haƙuri, ku nan ku yi haƙuri, ku nan ku aje makami ku ma nan ku aje makami kowa ya haƙuri a daina wannan ta'addanci a daina barnan gabaki daya ayi hakuri fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan an samu ɗaya daga cikin su wannan an ce ta yi haƙuri ta yi haƙuri wannan an ce ta yi haƙuri ta ce ba za ta yi haƙuri ba to shi shine fa in bagat kuma wanda ta ƙi haƙuri ɗin, ta zo ta sake zaluntar wancan ita yi ayi tashi hankali to bari a ta tafi a ila amrillah ku taru da ku da kuka yi sulhu da wanda ta yi haƙuri ɗin, ku lallasa ku yaƙi wayancan da ta ƙi haƙuri ɗin. ta tafi a ila amrillah har sai ta dawo al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakaninsu bil adli Allah ce da adalci wallahi rashin adalci shi yake kawo waɗannan duk fitintunu da kake kallo haka kowa ya ji tsoron Allah bangaren shugabanninmu ku ji tsoron Allah mutanen da ake kakkashe su a daji yayi yawa ku ji tsoron Allah bangaren shugabanninmu ku ji tsoron Allah ku yi takilin wannan bala'i ina fata mun fahimta Bangaren jami'an tsaronmu kuma ku ji tsoron Allah su ma su bella turji su ji tsoron Allah kashe-kashen da suke rai ake kashewa uwar wani aka kashe ɗan wani aka kashe wan wani aka kashe uban wani aka kashe zafin da yake ji a cikin ransa yana da yawa idan ba a dakatar da irin wannan aka tsare shi ba Wa'annan yara da ake barin su marayu in mutum ya tashi yaro ya tashi ya fara jin karfi a jikinsa an kashe masa uwa an kashe masa uba an kashe maka wane sai shi ma ya ce ba zai hakuri ba sai ya dauki fansa su waye za su dauki fansan ba fulatani da kuma bahaushe wa za su yaka junansu a ina a arewa in ba mu yi addu'a kuma muka kirayi a da wannan al'amari ba na rantse da Allah wannan karatu da kuka ga muke yi Allah ya sauƙaƙa sai gaba da mu samu damun yin ta ba wannan zaman lafiyar da muke samu ba da a same ta ba abubuwa kar ku manta da fitinan da Allah ya taimake mu muka yi ta azumi muka yi ta addu'a Allah ya kauda ita kuma Allah ya amsa mana sarkin musulmi sai da ya ce a dage a yi azumi aka yi ta Allah ya dakatar mana da fitintunun da aka yi fama da su na kwanan nan na kashe-kashe da aka shiga cikin masallaci a sa masu kana ana duba ka ko akwai bom ko akwai makami a jikinka ana bincika amma yanzu kowa da ya shiga masallaci yanzu kowa da ya shigo masallaci ba wanda aka duba shi da liman ma inda ya shiga masallaci ba abin yadda ba ne, limami inda ya shiga masallaci ba abin yadda ba ne, sai an duba shi kai limamin kanka saboda ana tsoron musiba to yanzu muna zaune lafiya muna zaune cikin kwanciyar hankali kar mu yadda da musibar da za ta iya hauro mana yan uwa mun fahimci wannan da kyau to don haka duk wannan ina ba mu shawari dukkan mu gabaki ɗaya mu dage da addu'a da haka muna roƙon ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya kuma wannan shine kiraye kirayen da muke yi malamai ku dakata da raddi a tsakaninku akan abun da bai kamata ba iyayen manzon Allah suna wuta a'a wannan sun ce suna aljanna me zai amfanar da mu wannan rikicin ga abin da ya kamata mu yi magana nan ba mu yi magana ba amma an ji ana magana iyayen annabawa yan wuta ne a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi mu da kanmu muna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da kanmu muna cin mutuncin manzon Allah shi da kansa wannan abun yana raɗaɗi a zuciyarsa abin da yake radadi a zuciyarka kai ko malami ka zo kana bai kamata malamai su zo suna rikici a kansa ba annabi fa da kansa ya je kabarin mamansa zai yi addu'a me ya faru da Allah ya hana shi dariya yayi ko kuka ba kuka yayi ba da duk wanda ya kuka irin wannan yanayi bakin ciki ne ko jin daɗi ku bani amsa bakin ciki ne to annabi yana bakin ciki da an hana shi addu'a wa uwarsa waye hana shi Allah to tunda ya ji takaicin wannan abu kai ya kamata abinda annabi yake jin takaici kai ka ji daɗin sa bai kamata ba wannan fada da kuke kallo matsayin iyayen annabi ba shi shine tambayin kabari ba Allah ba zai tambaye ka a matsayin iyayen annabi ba in ka sani in baka sani ba baya daga cikin abin da aka wajabta maka ka sani ba shi bane ne Allah ba zai tambaye ka ranar kiyama hisabinka wuta da ka shiga ko aljanna wai dan baka san matsayin iyayen annabi ba Bayan Allah ba zai tambaye ka ba yan uwana kuna fahimtar wannan duk wannan daru da kuke kallon sa mu bari ga abun da yake gaban mu mu karantar da ƴan uwan mu su san addini yanzu kun ga babin da zamu karanta babi ne akan rafkanuwan sallah ka san shi wannan shine wajibi akan ka na fata kuna ganewa shine wajibi akan mu wancan rikicin malamai da Allah shi hakuri su daina yi malamai su daina yi saboda wannan tattaunawa da ake yi din nan waɗanda ba musulmi ba suna jin mu me muke yi wa annabin mu mu ne fa kwanan nan muka zo muka yi rikici bara akan dobera da ta dura wa manzon Allah ashar to irin waɗannan furuci furucin nan shi yake jawo su raina annabin domin su gano mu ma mun maida annabin mu abin banza wallahi wani da ya bugo mun waya yake ga mu yake cewa wata ya ɗauka ɗan adidi ta sahu ne a Kano keke na fef sai suka yi rikici da wata wadda ba musulma ba krista sai akan kan biyan kuɗi sai buɗan bakinsa sai ce arniyan banza kafira sai ta ce ai ba ni bane kaɗai kafiran iyayen annabin kama ai kafirai ne wannan maganganun sheja wannan fitinan wallahi tallahi wallahi wani ne muka yi magana da shi ya kira ni yake gaya mun wannan abu wallahi tallahi wani dan gana muka yi waya da shi abin da yake gaya min kenan da ya gaya min nace dama dama baka gaya min wannan maganan ba ya raɗa mun zu ya jijjiga ni a daren har zuwa yanzu da nake maka wannan tadin ba daɗin rayuwa ta nake ji ba wannan musiba ce ina rubuta exam ko yau din nan nayi tsaki nayi tsaki abin yana faɗo min a zuciya wallahi babu daɗi wannan maganan mu da kanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muke neman mu buɗe ƙofan da za a ci mutuncin shi kuma a ci mutuncin shi mu taso mu ce da mu kare a kan mi lai sauƙaƙa da haka wannan saƙo Allah isa ya isa duk inda muke so ya isa eh Allah kuma ya daidaita mu kar mu yadda mu yi faɗa da ƴan uwanmu mu fulani wasu ne da su je su yi satan shanuwa fulani sai su ce to ai ga wayanda suka yi Hausawa ne in sun tashi kai harin sai su kai kan hausawa hausawa su ma ba su suka yi sata mai cewa suka kai mana hari fulani ne sai su ma suka yi hari kan wane fulani waɗanda suke haɗa waɗannan faɗan kuma suna gefe suna kallo dama abin da suke yunwa su samu kenan kun ga mala abdullahi ku tashi da kafan ku fa ku yi addu'a kun gane malamai su bar wannan darun su tsaya su kira hankalin dukkan wanda ya kamata a kira hankalinsu domin mu samu zaman lafiya Allah kuma ya bamu zaman lafiya duk wanda yake son ya kawo sharri da fitina a cikin kewayen mu ya ubangiji ka kame hannayensa in mai shiriwa ne in ba mai shiriwa ne. Allah ka wargaza shi ka lalata shi ka kwankwatsa shi ka fasa shi ka aiko mai da azazo Allah ka dungurar da shi zaman lafiyan da muke yin ta ya Allah duk wanda yake jin takaici da zaman lafiyan da muke cikin ta a yanzu yana jin raɗaɗi a zuciyarsa ya Allah muna roƙonka Allah ka wargaza shi ka daidaita shi shine addu'ar mu in Allah da kuma Allah zai amsa Allah ya amsa dan ina ganin aini addu'a na Allah yana amsawa ina zargin ni waliyi ne mu je karatu ko amin amin babu sujudi sahwi wa sujudi tilawati wa shukri babin sujadan rafkanuwa sujudi sahwu as-sahwu rafkanuwa as-sahwu rafkanuwa menene ake ce masa rafkanwa? abinda ake ce masa rafkanwa malamai sun yi maganganu da yawa kaɗan kawai da mu ɗauka guda biyu rafk rafkanuwa as-sahwu shine mene gafala kun san gafala an san rafkanuwa shine gafala mewa muna fahimta yin abu tare da wato samun kamar kaga daidai kai amma ba daidai kai ba